gwamnatin jiha bayelsa ce ta bayyana rasuwarsa a jiya asabar a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun musa daniel maxim da ke magana da yawun gwamnatin jihar ta bayelsa sanarwar ta ci gaba da cewar gwamnan jihar ta bayelsa chief sirya dixon ya bayyana cewar marigayin wani babban jigo ne a siyasar jihar ta bayelsa ya ce lalle mutuwarsa babban rashi ne kuma abin girgizawa ga gwamnatin jihar ta bayelsa da kuma jihar gabaki daya ya yayin da dangin marigayin da ke ƙauyen masoma, su ma suka bayyana shi da cewar wani gagarumin shugaba ne wanda mutuwarsa ta girgiza ilafirin yankin wani mazaunin a masoma. inda nan ne mahaifar tsohon gwamnan jihar ta bayelsa dsp alamisiya da na tuntuɓe shi ta wayar salula domin jin halin da ake ciki bayan da gwamnatin jihar ta bayelsa ta bayyana rasuwarsa sai ce suna alhaji usman adamu masarawa mazauni masoma da ke yankin na yadda ta bayan sa su yawa a wasu mamaye. ai tun jiya da labarin rasuwarsa ya sami al'umma wannan ƙauye wannan gari na a masoma mutanen garin suka kidamatu saboda kasancewarsa ko a gare su a nan a kuma a naji sai aikarin karka manta ba ma a yanki amma mayakwas da ke na a ba amma yankin ne da su kutum suna ganin sa kamar wani jigo ne na siyasar nan yankin baki ɗanta ba ma maganar a masoma yanda yake nan ne fasa ba mutane na gaskiya sun damu sosai suna sharhi yadda ka zo ka zo mutane yara matasa za ga suna zauna suna maganganu sosai akan alamisi to zuwa yanzu kamar ko akwai wasu tarurruka da ake ko batun kawo gawa a nan a masoma ne akwai wasu abubuwa da ke faruwa a wurin ko kuma gari na nan shiru ba kamar da aka saba gudanar da harkokin yau da kullum ba eh, eh, tun jiya da yake mai wasu sun samu sanarwar ne ta hannun gwamnatin jiha sanarwar rasuwar shi dsc alamisi a a nan eh, da koyarwa ta a da ke matakon Tun wani lokacin da yake ta shirye-shirye cewa ya eh, kawo shi kan mahaifarsa amma dai har yanzu dai ba a zo da shi din ba. Amma za kan ga mutane suna dan shigowa masu zuwa suna jimani a nan gidansa suna ficewa. ko a baya bayan nan dai sai da gwamnatin Birtaniya a nuna aniyarta na amaida mata da tsohon gwamna na jihar Bayelsa a kasar domin an sa tuhumar da ake masa ta halatta kuɗin haram an dai taɓa kama marigayin a watan Satumbar shekarar 2005 a birnin London an kuma gurfanar da shi a gaban kotu a bisa zargin halatta kuɗin haram daga bisani aka bayar da shi beli inda kuma ya tsere bayan ya yi shigar mata ya gudu zuwa Najeriya zargin zargin kuma da yake musantawa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga birnin jidda na ƙasar saudi arabia Ubangiji ne kai ni ka roƙo, Allah ni kai na roƙa, na sanya from now